saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin yamina na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Aminu Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha biyar ga watan Yuli na shekarar da 2022 filin na girke-girke ne da kuma muhawara. Muhawara kuma zara? Aminatu ana muhawara mana a fagen nishadin girke-girke karki damu. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa a Kumasi da garin Jos sun gayyato mana bakin da za su tattauna a kan girke-girke masu jan hankali. To jama'a kar a bar ku a baya sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara shirin ne a birnin Kumasi inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim ta jagoranci muhawara akan dafa dukkan shinkafa wato jalof wanne ya fi daɗi tsakanin na 'yan Ghana da na 'yan Najeriya? alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. A shirin mu na yau da gobe daga muryar Amurka ni Hawa Abdulkarim Yankwani zan gabatar da shi ina tare da Hajiya Antimada tare da Aulata Abbas. Za mu tattauna a kan bambancin jolofin Ghana da na Najeriya. Shin ya ma ake sarrafa jolofin Najeriya? Me ake haɗawa? Ya ma aka bullo da wannan muhawarar kan wannan jolof na Ghana da Najeriya? Salamu alaikum. Wa alaihi salam. Yanzu ma da Najeriya za mu fara ko da Ghana. A fara da na Najeriya tukunna. To, Ghana na da cewa jolofin su ya fi na Najeriya daɗi. Me za ki faɗi game da hakan? mun kuma muna ganin najeriya ya fi daɗi saboda mun iya jollof kayan haɗin da muke haɗawa muna sa garlic da citta kayan dai kanshi duka su kori su menene duka muna haɗawa da shi muke haɗa jollof muka haɗa kuma kan da mu muke haɗa nama muka haɗa shi muna yin shi yayin rich sannan mu soya nama aka soya nama a stew shi aka stew shi sannan a soya shi da haɗa shi da soye in an ɗiba maka jollof an ɗora maka kai wani sha'awa ka ci shi kuma ka ji daɗi. Mun san dai Najeriya da son nama. Eh haka ne muna son nama sosai. sosai aka baka abinci ba nama ai ba daraja ka ba inda aka ba mutum abinci ka ce mai ba nama ai ya bar maka abincin ka ba daraja malama walata kin ji dai yan hmm. najeriya me za ku faɗi ko kuma yan ghana to mu dai yan ghana to ba mu cika hade-hade cikin jollof ba amma ka dafa maka kuma ka cika lashe hannu faɗin gaskiya dai jollof ghana abinda an sa dai in an sa amo tankwa albasa da kayan kamshi-kamshi da mamoni shi ke kara kamshi cikin jolofin Ghana. So akwai jolofin daban-daban a Ghana? Eh akwai jolofin akwai na nama wanda da sa nama soye a yi da shi akwai kuma na tuna shine flake fishing fishin ga a shi a zuba ciki shi kuma yana nan kuma akwai wanda da hada shi da plantain duka jollof de iri iri a ta ana cewa ayaba plantain eh, ayaba ku yana kuke sarrafa jollof me ya kawo wannan muhawarar da ke cewa jollof gane ya fi na Najeriya da menene wannan sir na ce kila wurin hade-hade mu mu ba mu sa kayan spices da yawa don wasu ba kowa ke son spices da yawa ba spices kamar waɗanne curry curry ga su citan ga kayan yaji yajin gaba ba kowa ke cika son shi cikin abinci ba. samu gana cikin jollof mu haka dai ba mu cika sa keri ba. Ku kuma me ke sa jollof na ku yi dadi a bangaren Najeriya? Kin ga mun da mu yi jollof mukan yanyanka su hanta a hada da shi. Kin gani in kuma jollof ya kusa nuna muna slice din tumatir albasa shi mu decorate da shi. Kana gida na uku kana jin kanshi. A Najeriya. Ni na gaya mi. Kuma ko yaya in ka zo wurin aka ɗiba maka ka ci saboda kanshin shi ya shige ka in ka ci shi kuma kan da ka gani ka ji shi haka da aka gani. Magana nake mi. Saboda duniya ko ina kika shiga shafin sada zumunta sai kiga ana cewa jolofin Ghana. Eh, ai ko Najeriya iyawa ne ba su ci karo da wanda ya iya bane. Ba su ci karo da wanda ya iya bane. Ko a can iyawa ne. Suka ci karo da wanda ya iya suka ci. Sun ce lalle kuwa akwai jollof a Najeriya. To ita kuma ta yi magana ta ta faɗi bangaren jollof Najeriya. Ke kuma wani abu zaki sai a kai ki ce lalle kan gaskiya jolofin Ghana akwai daɗi. To mu kuma namu mamanin mu ke sa namu yayi daɗi. Mamanin shine kifi mai wari warin nan ana ce mishi kifi mai wari amma bai wari kuma dadi gare shi iya shiga ciki ba ko ciki son mamoni cikin jollof ajiya mm. ka ci jollof ka ji daɗi kana ci ka gama ma ka kare cin jollof ka je gida ka je gida in ka kare ka je gida wallahi wani namijin ya ce mata na na ci wani jollof fa kina da labarin cewa mai martaba sarki sanusi mm. ya zo gane ya ce ya ci jolofin gane ya ji daɗin sa eh abin da yasa ya faɗi haka ya ci jolof gaskiya ne kuma ya ji daɗin jolof sananin daɗin jolofin gane kenan wanda ya fito Najeriya ma eh, har ya zo yana yabo bane da wanda ka iya <laughs> kuma Naziru sarkin waka ya zo na har gidan National Chief ma aka mishi jolof aka mishi cin karo ya ci daɗin jolofin gane kana Lagos kuwa mu mun waye fa mun iya girki kin ga wannan eh. lokacin da na ba mu sa kifi amma ana yanka hanta da gizaji mu hada a dafa jollof da shike da kanki da nake miki lissafi kika gani bai nuna ba baki gani ba baki gani ba amma kin ji da kunne naga kina hadiyan miyau ai jollof ne ta kan kisa abinci ne da mafi yawancin al'umma sun fi so saboda wani abinci ne da ke daukan hankali yasa mutane ke gan kasar Ghana sun fi Najeriya amma yadda kake magana kan Najeriya kusan ce ya fi na Ghana daɗi kisan Najeriya sun iya magana nasu iya magana ne bari a dafa maka yanzu aka dafa yanzu a ajiye na Najeriya a ajiye na Ghana a dandana a ga wanda ke da dadi wallahi kai ba iya magana ba a yi shi ajiye ina da tambaya Najeriya zaki ki lissafa min ababen da ake amfani da su wurin sarrafa jollof misali kayan magi da kayan sinadaran nan ni abin da na sani ake hada jollof muke hadin jollof da shi kin gan kika samu galikin ki da citta kika nika ki sa su kon kaɗan da shi kerin nan akwai shi yana nan ƙanana ne kamar su kwani ka sa wannan kawai ka nika ki hada shi kawai ki zuba cikin ki zabke naman ki da shi ki kuma zuba ruwan cikin soyanki haba hajiya gana kuma bamu mu cin keri dewa gana dai ba bamu cin keri dewa amma kin ga muka samu mamanin mu waɗannan duka magani ne mamanin mu nan ya shiga ciki su kerin me ni na gaya miki waɗannan duka magani ne me suke ya jikin da yana gyara mace su keri po ni na gaya miki a cire batun kamshi kin ga kayan waɗannan kayan da mu muka rena a nan gana yanzu ma ana amfani da shi sosai ana amfani da shi sosai kesa akwai abin da kike game da abin da ta faɗa to gaskiya dai kayan keri dai magani ne mm. kayan ci citta su dai magunguna ne na mata amma wurin abinci ya yi dadi mu dai ba mu sawa muna yin magungunan mu da shi amma ba mu sawa cikin abincin mu da yawa kaman galikin nan ana sa shi kadan kadan amma ba ya ji cikin abinci ba amma cikin jollof dai mu gana dai ba mu sa kayan turmeric ko ya kuke kira turmeric eh, hmm. akwai danyen shi danyen shi kin gan shi kamar citta yake kin yake wanke ki hada ko dan kwaya biyu ki hada da shi ki nika ajiya bari a wannan abin da ke fara ganin nan zabki nama kawai ake da shi. Mu muna sawa cikin abincin. Muka zabke nama mu ma muna inda an sa nama cikin jollof. Zuba cikin jollof. Aka zabke naman da shi. Ana kan sawa cikin ruwan jollof kadan. aka eh, san zuba cikin ruwan fulon jollof kadan. Saboda shi kuma soyayya ya shiga ciki kamshi ya shiga ciki. Kina haɗiya kina ki nemi kafa ki tsaya gefe kamshin nan da shi da ki ta cin kafan da shi. Kamshin jollof. Kamshin kawai. Na Najeriya. Ni na gaya miki. Dan so ganin wannan jollof. Yawwa. Gana kuma ana hada. hada jollof da daddawa ana hada jollof da daddawa amma wannan na daddawan nan yanzu ba cika yi ba amma in ya shiga ranka kayi in ya kwana ne ya yi yauki ai baka yin shi yawa ya kwana da ka yi daidai bakin ka ne wanda zaka cika da iyalanka ku ci daidai a ji dadin abinci shi na daddawan yayi sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu je da aka kammala wannan muhawarar. Yauwa, Ghana kuma ana hada jollof da daddawa. Ana hada jollof da daddawa. Amma wannan na daddawan nan yanzu ba cika yi ba, amma in ya shiga ranka kai in ya kwana ne ya yi yauki. Ai baka yin shi yawa ya kwana da ka yi daidai bakin ka ne wanda zaka ci ka da iyalanka ku ci daidai a ji daɗin abinci. To shi na daddawan ya yake. Shi kuma kan da ake jollof no shi dai kawai ya kara kamshi kuma da lafiyan jiki don daddawa kuma yana kara lafiya jiki. To ku gane me yasa ba ku sa su carry powder da su turmeric kin gada ta faɗi menene dalilin da yasa ba sa cikin jollof ko cikin abinci. Kin gan su carry powder da su turmeric ga kuma su kuma suna kara wani kala kan abinci don kika dafa abinci da turmeric da shi ga ya sake fuskan abincin kadan amma mu gana kuma kan da muke son kalan abinci mu shi kuma ta da yayi natural ba mu son wani hade hade kala ba ake zuba o oh, ba dewa kuke zuba a ba dewa ba kadan kadan ake sawa ciki ba dewa ba to wannan da kin taba cin jollof Najeriya gaskiya da ban taba ci ba amma wanda suka ci duka ba su yabo shi ba kin ci kin tauna hannunki Shekin kin tauna yatsa ke kin taba cin na Ghana ina cin na Ghana fine amaran da yake raina ina yin ina yin na najeriya in ci kuma ina so in ji daɗi in ci na najeriya na najeriya in ci hankali na ya kwanta eh kuma na na najeriya kuma akwai masu cizon hannu <laughs> ba mu taba gani ba na gana muke gani sananin dadin na gana shi sa kullum na gana muke gani muke ci nan da yake na gana na da daci ake yi muna muci haka ne to shi jollof ma ya sarrafa shi tun daga farko eh, faramin daga farko a jollof gana ya sarrafa shi eh to ka samu manka ka sa mai kan wuta ka samu albasan ka ka zuba ka yayyanka a ka kuma ka zuba ka sa tankwa ka soya shi ciki ya soyu ka samu mamoninka ka saka ciki shi kifi mai warin shi kifi mai warin nan ka sa ciki ka soya da shi ya soyi sosai tun kamin ma ka sa albasa kai ka sa mamanin ciki ya soyi da man ka zuba albasa ciki she kamshin ya ta bi tun ba masu fara jollof ba kenan kamshi ya soma ma yawo ka gani yasa kika sa kayan albasa da tankon komai ya soyu sa tin tomatoes ki shi kuma ya soyu da shi ya soyu sosai shi ki zuba ruwa sa kayan magi magi da tankon kana shi powdered pepper sa ruwa ki rufe ya tafasa ya tafasa ki bude ki zuba shinkafa ki zuba shinkafa kina son taliya ne kuma ki kara taliyan ki ciki in ya zama jollof da taliya shinkafa da taliya jollof in kifin ka tuna tuna ni ka tun sa cikin filon ku ban sa ba amma ya kamata ka sa shi cikin filon ka soya da shi sai komai ya shiga ciki yaji taste da komai ki duba gishiri da komai ki kara in yayi daidai ne babu wani spices kawai magi da gishiri spices magi da gishiri gana ba mu cin spices da yawa spices da yawa ai ciwo ne na'am tajiya a min bayani ya ake yin jollof Najeriya eh jollof Najeriya kamar kan da ta yi bayani in kika girka man ki kin yanka dan tumatirin ki da albasan ki kin nika tankwanki kika girka mai ki zuba albasa ki kawo tumatin gwangwani ki sa ki soya ki kawo na gona ki sa dan tankonki da kika dan nika ki zuba ki soya shi ya soyu bayan kin zabke nama kin soya in kuma baki da nama ma kaman kan da suke cewa kifi in baki da nama ma in kifin gare ki kika sa fine in ba kifin ma ba damuwa kin soya naman ki in kina da dan hantan ki ne kika yanyanka shi ka soya baki bashi ruwa da yawa baki zuba ruwa da yawa ki zuba ruwa kaɗan in ya tafasa ki wanke shinkafan ki daidai ki zuba in ya ɗauko nuna sai ki gyara shi ki kawo hantan ki zuba tumatirin ki da albasa da kika yanka in kina so ki zuba da dan wannan green pepper su menene da zaki da crate dai abin nan dai ya daɗi duka she ki zuba ciki she ki daddaga ki kawo leda roba ki rufe kai in kika rufe kai ki rage wuta in ya sulala ke da kanki kina waje kina jin kanshi kin sa dan galikin ki da su menene mu dai muna sawa gaskiya ban karya bayan ka zuba shinkafa za ka ko tun lokacin da kake da kake soya man kike soya eh, tumatirin da ki zuba kin dan nika shi dan kadan da ki diba ki sa eh tumerikin dan kwaya daya ne ma da ki gama da shi ki nika da shi eh kwarin kadan ba wai da yawa ba da ki gama da galikin kin nika she ki kwashe ki zuba ciki kuma kin zabke naman da shi ne ruwan naman baki zubarwa kin zuba ciki kin zuba cikin jollof cikin jollof cikin ruwan jollof she ki zuba ciki kishin iya tafasa ki wanki shinkafa ki ke da kanki wannan wannan eh, maganar da nayi hadin da aka yin nan kan ya nuna ya kika ji shi ya kika san da yi zai dadi ka to su eh, ku gane ku ba ku jollof da nama ne muna yin da nama inda an yi da nama aka zabke nama ana sa ruwan nama kan da ta faɗi amma in kuma an cika yin shi da an cika yin shi da tuna tuna flexing da kifin ya za mu kira shi gashashen kifi ko gashen kifi eh an cika an fi yin shi da kifi ba cika so nama haka ba don yanzu nama an ce muna mu rage cin nama kifi ya fi an fi yin jollof gana da kifi najeriya na yin shi da nama daban-daban hanta hanta ne menene ka ayyaka sa ciki madun da shi na gana ya fi dadi a na Najeriya ya fi daɗi wannan haɗin da na faɗi miki kina waje fa kina jin kashi haɗi cewa haɗi eh to haɗin ne bari a kawo miki yanzu nan gashi gashi ki gani dandanan ne magana dandanan ne magana yanzu kin wanda haɗi aka yi haɗi da wanda ba komai daga albasa she tumaturi <laughs> she abin da ya kika gani naturally you wanga ba wani spice ba wani in ka zuba ai natural no ne ba wani different ba be yellow be green balle ki ce ko an sake mai fasali an sake mai jan ne dai kan da kike so dan da da ki sa haka dai bi da shi daidai ba da yawa ba kuma in kika ci shi ka bu ana budewa kin ci a bani wannan an to a baki kika gan ki ci ba dadi shi kuma ah, wangan da ki ci shi ki gan shi yafi dadi abin hannu ne ai <laughs> hannu ne ko ah! hannu girki yana da hannu yana da hannu kwarai kamar yayi min wani ya hada komai na duniyan gai zuba tukunya ya dafa wallahi kin bashi. shi haka ne ma kin yarda eh wannan kuma ni ma na yarda da wani kuma bari a haka da shi yanzu yanzu yanzu ya zuba miki wallahi kin ci akwai saura na'am eh haka duk da cewa kin yi bayanin ki kan jollof Najeriya ko wani bayani kuma da ke son ki kara kan abinci don don hujjan kin nan na da karfi da kika bayar akwai duba kan saboda girkin da kanshi iyawa ne in ka tsaya ka dafa kina cewa duniya a sake wannan bayani eh a sake wannan bayani cewa cewa ko da yake an cewa 'yan Ghana suka gwada da 'yan Najeriya jollof ko ba haka ba ana samun ɗalibi da ya fi malamin shi ko an gwada maka sheka iya ka fi wanda ya nuna maka ka fi cicanka shi sakan da yake kin yadda Ghana suka nuna wa Najeriya jollof a'a ban gaddaman wannan na yadda don mu daga amala tuwon shinkafa miyan kuka ko da yake a nan Ghana ma iyayenmu na yi amma daga amala ewedu efo menene ofada rice menene duka amma kisan eh, a shinkafan najeriya da na ghana akwai bambanci akwai bambanci wannan ma yana da ƙara wani abu a cikin dafa abinci akwai aroso wani abu ne aroso shinkafa ne mai daɗi daga can najeriya daga najeriya in dai kana son ka dafa ka yi jollof ka ji daɗi ka nemi wannan shinkafa yana nan daban daban ayi kamar kan da nan muna samun shinkafan ga sunan kala kala ko can banda na na na abin nan wanda ake import akwai aroso akwai mai daɗi in ba yanzu da abin nan ba akwai mai daɗi don kai da kanka in ka dafa ma shinkafa cikin ɗakin ka ka san ka ci shinkafa ba na duwatsu ba ba mai kumburi na kwana abin nan ba ba mai cika tukunya ba <laughs> eh, amma a rosan shi yana da daɗi a gaskiya ne ko kuma Ghana fa kan abinci na ga kin ya kokarin kin nuna cewa gaskiya abincin Ghana jollof Ghana na da daɗi kin san shinkafan kuma daban-daban ne to Ghana dai kun san mu da shinkafa ba she mun fadi ba shinkafa na dai akwai shinkafa mai daɗi kuma daban-daban Ghana rice da kanshi ma na da daɗi ko da yake dai akwai na starch akwai wanda kuma ba starch daban-daban akwai shinkafa iri-iri yasa shinkafan mu kuma ban cewa ba wanda duka na da daɗi ma duka na da daɗi kina nuna cewa ko shi mai kumburi da yawa aka dauki aka yi jollof Ghana ya samu kaya ya ji aula wannan dai zauna ne ko ya zauna ma akwai daɗi inda aka samu wanda hannun da ya iya dafawa kulawa da kyau ya samu ya dafa shi da kyau ya yi daɗi. To jama'a nan muka kawo karshen shirinmu na yau da gobe daga sashen hausar muryar Amurka ni daga gabatar hawa Bilkarim Yankwaniya. Ci singing Madalla kafin mu kammala shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a Jos inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da kanta. Salamatu Abdullahi. Ke a gidanki kamar me kike yi? Kike a gida? To, dankalin da yawanci dankalin turawa ne. Tunda kin san muna da dankali kala-kala, amma yawanci na turawa ne shine yana nan ba nauyin da zai iya ɗauka ciki a kowane lokaci. To dankalin in ka shi yawanci za ka ɓare shi ne ka wanke shi ka yayyanka shi kanana to shapes da kai kake so to sai kuma ka sa shi a cikin mai in ka tsantsame shi daga ruwa sai ka sa shi a cikin man gyaɗa. Ba ki dan sa gishiri ba? Eh to yawanci it depends kowa yanda yake son abun amma advisably akan kaman ka sa shi kaman kwando da ya tsantsame ruwan to za ka iya juya gishirin a lokacin a ciki in ka jujjuya mishi gishiri to sai ka sa a man ka da ya zafi a wuta ka soya shi to in ya soyu za ka iya aje kamar a kulas haka saboda ya na da zafin shi kafin lokacin shan ruwan to bayan ka soya dankalin nan za ka iya haɗa kamar ko da plantain shi ma ka soya shi ka kara kai dan abu mai kaman ayaba nan kenan eh shi wannan mai kaman ayaba din to bayan shi din kuma ya ake sarrafa shi shi kuma yanda yake kamar ayaba kawai za ka bare bawon shi ne to sai ka slicing din shi ka zuba a mai din mm, to sai ya soyu um, ka kwashe sha wuta zai dawo kamar brown haka ba wai ya kona ba ya to sai a sauke shi to daga wurin kuma sai ka yi kwanka kwanka za ka fasa shi ne a dan bowl dinka dan kwanon kakan ka fasa kwan to sai ka sa mishi dan gishiri dan albasa wani lokaci akan dan sa mishi ma kamar irin dan dan jajjage haka don dai irin da ya yi dan daɗi haka din kenan wato dan jajjagen yaji barkonon eh zaka iya sa to lokaci sai ka sa kuma a dan manka a wuta ka soya kwan to shi ka hada shi da su abin nan eh, soyayyen dankalin ka to kin ga yayi daidai kenan da za a ci eh kamar shi dankali yana kara mana kuzari a jiki to banda dankali sai wani abinci kuma kike yi Na kan yi kaman alale to alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din eh to amma kuma ba shi da nauyi shi ma yana da daɗin ci kuma mukan ci alalla kamar da kunun gyaɗa mukan haɗa da shi haka mu ci to kin ga kamar alale din shi idan ka sayi waken ka wake din kuma kanana ba manya ba yawanci manyan wake ana yi kamar da faduka da su white rice haka ana haɗa da su da farar shinkafa to amma kananan yawanci su ne ake yin alale din da shi to in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken to can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya bawon um, bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken to can kuma sai ki sa mishi kamar dan atargunka da dan shambo da albasa sai a markaɗa shi wani suka yuzin blender wani kuma su kai shi markaɗe aha eh to in an yi wannan markaɗen an kawo shi to kullum kuma sai ki zuba mishi kamar dan gishiri da su magide wasu ma sukan hada kamar da kwai da dan ganye haka to sai ka kada shi ka dan sa mishi in na man gyada ne zaka sa mishi man gyada ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka duddura shi kamar a gwangwani ka to akwai cups din da ake sai da su a kasuwa musamman na masu rufin eh, suna da murfi to yawanci shi ya fi dacewa to amma wani lokaci na fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda 'yan gwangwan suke yi akwai gwangwanin allai da 'yan gwangwan suke yi saboda yawanci abin nan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gwangwanin to in ka gama ka dan sa ruwa tukunyanka sai ka dora gwangwanayen a ciki na alle din da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka Mhm, ko kamar newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi to can kuma a ce minti talatin haka ya riga ya nuna to sai ka soke alalanka shi kuma kunin gyaɗa ɗin ana yin shi ne da gyaɗa da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon zaka jika ka wanke shi gyaɗan kuma za ka ɗan shi bayan ka jika ka separating nashi daga ɓawon da gyaɗan. Eh, jan gyaɗan eh a cire ɓawon nan jan nan sai rage farin cikin gyaɗan to sai ka haɗa da gyaɗan da shinkafan tuwon ka haɗa su tare a ji a markaɗa maka shi to in an ja markaɗa shi an kawo to a lokacin kuma zaka tace shi kamar da ake tace kulun kamu kamar za ka yi koko dai eh, sai ka tace koko dai eh to in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine zaka sa a wuta ka yi ta motsa shi ka yi ta motsa shi yadda ka san kana motsa aca ya hauro ya kumbura ya zama daidai to haka zaka motsa shi dai talgen tuwo eh zai yi kamar talgen tuwo to sai can in yayi kaurin nan ya haura to a lokacin kuma zaka dan sa mishi kaɗan Um, abin nan tsami tsamin da ana sai da shi dai yana nan haka ana ce mishi tsami amma akwai masu sa tsamiya eh akan sa tsamiya amma wannan ba na tsamiyan bane mm-hmm. wannan zaka sa mishi tsami ne yana da wani dan zaki haka sosai tsamin yana nan fari haka mm-hmm. to zaka dan sa mishi kadan tsamin nan da nake faɗa bai shige kamar naira ashirin ba na ashirin din ma ya yawa mm-hmm. to in ka dan sa mishi sai da hada shi kuma ya da haske to kayi kunin gyaɗan ka kenan wani yakan dafa shinkafan dafawa farin shinkafa ya dan wasa a kai wani kuma yakan bar shi haka to haka na sai ka dan sa sigan ka kawai ka gama kunin kenan to zaka ci shi da alale din to yana tafiya tare yana da daɗi to kin ga kaman shi ko sai shi ma zaka kai zaka wanke waken ka ne kamar da an wanke na alale ɗin ka kai markaɗan shi to amma shi dai zaka bar shi da kauri bayan ka haɗa su kayan sa shi yayi daɗi wato ba za a sa ruwa kamar na alalen eh shi ba za a samu shi ruwa kamar na alalen ba to daga kaurin shi haka dinnan kana dan jajjefa a mai to shi ne zai samu ya soyu kuma kana jujjuya shi to shi ma zaka iya soke shi wasu sukan in bayan ya nuna haka ya juya brown ya yi dan kore haka da ya nuna a wuta sai ka juya bayan shi in shi ma ya nuna ɗayan bayan ma to sai ki sauke to shi ma yana sha wasu suka sha shi ma da tea aha wasu za su ce sai da ruwan lipton aha wasu kuma haka din wasu kuma sukan hada ko san ma da bredi haka su ci ko da dan koko kenan eh ko da dan koko ma yawanci ma suna shan shi ma suna cin ko san ma da koko ne To amma me yasa kike ganin kamar ya kamata a ci abu da ba shi da nauyi wato cin abinci mai nauyi yana sa kasala ne ko me? eh sosai cin abinci mai nauyi yana sa kasala zaka ji jikinka ya yi nauyi jikinka ya mutu ka kasa yin wani abu eh kamar shi shinkafa yawanci wasu suka yi shi kamar da miya wasu kuma sukan yi shi fara to amma ni kan yi shi fari din ne to kin ga kamar in na tashi shi zan yi stew dina zan sayi tumatir ina da su tattasai ina a targu haka to in na samu na markaɗa su san sa sa wuta su tafasa in sun tafasa haka to sai in dan soya shi to in na samu na soya shi san dan sa mishi su magi haka to in ka sa su magin nan ya samu ya dan yi zaki da gishirinka ka yi miyanka kenan kana da nama ka iya tafasa naman ka soya ka sa a ciki in ma na kifi ne shi ma ka yi shi to kayi miyan ka kenan to shinkafan kuma na farko zaka fa ɗin din shi eh a dan tafasa shi to sai ka wanke kuma ka sa shi a matsama ya dan tsame shi daidai ka mai da dan ruwanka ka dan wuta ka sa shi ka dan sa mishi gishiri to lokacin da ya dan bararraka in dama zaka ka hada da wake ne dama ka riga ka tafasa waken ka to a lokacin sai ka wanke shi ma ka hada shi da shinkafa su nuna tare to kin ga shinkafa da wake kenan ko kuma shinkafa fara ita kaɗe to ita kaɗe to haka za a iya ta da miya din wato shinkafa da stew Masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka, annan ne za mu dasa aya. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya